واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنجين درسي نسج النبي الاتاف الأدب المفرد مع الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري mai rasuwa a hijira ta 256 shekararsa 1182 rabuwansa da duniya muna roƙon allah madaukaki ya masa rahama za mu yi ƙoƙarin karanta hadisi na 322 zuwa 326 insha Allah kuma wannan darasi yana dauke da bayani akan haramcin annamimanci nasallallahu salamata wal afiya al-imam al-bukhari yace babi na 155 babi na 150 annamam babin da ke bayani akan annamimi nufin محمد وتوينا نفن الإمام البخاري يبعث الأبار حديث النن قال حدثنا Abu نعيم الإمام أبو نعيم شين الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث النخعي همام بن الحارث النخعي يبعث الأباري كنا مع حذيفة mun kasance tare da huzaifa huzaifa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da suna huzaifa a cikin sahabbai sun kai mutum shida akwai huzaifa bin usaidin huzaifa bin usaidin ana kiransa abu sarihat al-gifari shi ne ya rawaito hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan maniyi ya samu kwanaki arba'in da biyu a cikin mahaifa lokacin ne allah madaukaki yake tura mala'ika ya suranta halitta riwayar huzaifa bin usaidin akwai wanda ake kira huzaifatu bin ausin shi ma sahabi ne akwai huzaifa bin mihsan al-kal'ani in ka duba al-isti'ab na ibn abdul shi wannan sahabi da ake kiransa huzaifa bin mihsan al-qal'ani sayyidina abubakar ya naga shi gwamna a yankin umman lokacin da yake halifa kuma ya tabbata yana rikon wannan makami har da rasuwan na abubakar a siddiq Allah madaukake ya kara musu yarda sannan akwai huzaifa bin abi huzaifa al-azdi shi ma sahabi ne kuma akwai huzaifa bin al-yaman amma huzaifa bin yaman al-asdi wani sahabi ne shi ma sannan akwai huzaifa bin yaman al shi ne da alkunya ta abu abdullah shi ne wanda ake nufi da shi a wannan babi wato duk sa'ilin da aka kira sunan huzaifa ba danganta shi da mahaifinsa ba to ana nufin huzaifa bin yaman al saboda shi ne fi shahara daga cikin masu suna huzaifa wato a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin fitattun sahabbai ana ce masa sahibu sirri idan ka duba al'isaba fi tamizis sahaba ibn hajar ya ba da labarin waɗannan sahabbai da jera sunayensu masu suna huzaifa yana mujallar na farko shafi na 476 idan ba wannan huzaifan ba ne to za a danganta shi da mahaifinsa idan dai aka ce kunna a huzaifa mun kasance tare da huzaifa kaga ba a kira sunan mahaifinsa ba to huzaifan da ya fi shahara ake nufi inda ba shi bane da an kira sunan mahaifinsa ko alkuniyar da aka fi saninsa da ita muna tare da huzaifa bin yaman al-abasi jihar man bin al-harisin nafa'i wanda tabi'i ne faƙila lahu sai aka ce ma huzaifa inna rajulan yarfa'ul hadisa ila usman ibn affan kamar huzaifa ne idan aka ce usman kadai a cikin hadisi da wanda ya fi shahara da wannan sunan shine surikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine usman bin affan amirul mu'minin muna tare da huzaifa sai aka ce akwai wani mutum da ke daukan zance ya rafa'ul hadisa akwai wani mutumin da yake daukan zance yana kai ma shugaba shine usman Allah ya tara masa yarda faqala huzaifa sai huzaifa yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulu al-jannata qattatun annamimi ba zai shiga aljanna ba to wannan hadisin al-imam bukhari ya kawo shi a al-jami' sahih yana kitabul adab babu ma yukrahu min an-namima hadisi na 656 hadisin yana sahih muslim kitabul iman babu bayani talab tahrimin namima al-imam muslim yace wannan babi yana magana game da tsanancin haramci na annamimanci wato haramcin annamimanci ya tsananta gilabu ta halimin namima yana daga cikin manyan zunubai masu munin gaske Allah ka tare ku amma a riwaya ta al-imam muslim Huzaifa ya ce ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya na ji manzon Allah yana cewa la ya da jannata nan mamun annamimi ba zai shiga aljanna ba kaga riwayar al-Imam Bukhari kamar yadda ya zo a cikin al-Adab mufrad haka ma ya zo cikin al-Jami' sahih la yadkhulu al-jannata qattatun riwaya ta al'imam Muslim la yadkhulu al-jannata namam annani ba zai shiga aljanna ba hadisin yana sunan Abi Dawud kitab al-Adab babun fil qattati sunan Tirmidhi babu ma ja'a fi namam kaga an samu kalmomi guda biyu kuma dukkan su daga bakin sahabi guda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulu aljannata qattatun a riwaya ta al-imam muslim la yadkhulu aljannata namam to hatta riwaya ta zo cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi ita ma ta inganta to hadisi ne muttafaqun alaihi yana silsilatu sahiha hadisi na 1034 me ake nufi da annamam annamimi al-imam ar-rajib al-asfahani yace annabi subharul hadisi bil mushaya asali annamimanci shine mutum ya bayyana zance tare da kaibanta mutum a cikin wannan zancen shi ake nufi da annabimanci kuma kusan duka malamai haka suke fassara kalma ta annabimanci kamar al-imam an-nawawi a sharhin hadisin sharh sahih muslim juz'i na biyu shafi na 112 ya saka bayanin al-imam jauhari wa ghayruhu masana ilimin lugha suna fassara kalma ta annamimanci yace yuqalu nammal hadis ya eh, nummihi akan ce ya nummihi kuma akan ce ya nummuhu bi kasirin nuni wa bammiha akan yi manunin kasara kuma akan yi masa rufa ya nummu ko ya nimmu hakan cewa mutumin da ke annamimanci ar-rajulu namma al-imam an-nawawi yace annamima asali na naqdu kalamin nasi ba'dihim ila ba'd mutane su dauki maganganun sashi su kai masashi amma ba daukan magana kaɗi ba ala jihati al bai bainahum ta fuskar sanya barna a tsakaninsu don a bata tsakanin wasu sai a dauki wata magana a kai na ga tana mu'amala da wani ko ka san halinsa kuwa to annabi ke nan za a dauki wata magana ne a kai wani saboda an ga akwai alaka mai kyau tsakaninsu don haka ana so a bata wannan alaka a maimakon soyayya da take tsakaninsu ana so a shigar da barna kiyayya ibn hajjar sharhin fathul bari musallar na goma shafi na 73 ya ce ko da dai an samu kalmomi guda biyu a riwayoyin hadisin huzaifa baya da kulul jannata qattatun kamar yadda yazo cikin littafin da kuma la ya da kulul jannata nammamu al-qattat huwa mamu ma'ana su guda idan aka ce la ya da kulul jannata qattatun ko a ce nammamun ana nufin dai annamimi ba zai shiga aljanna ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce alfarku bainal qattati wan namma duk da haka akwai bambanci tsakanin kalmomin nan guda biyu akwai bambanci tsakanin alqattat da kuma annamma wane ne annamimi wanda ake kira annamma allazi yahburu fayanquluha shine wanda ya halarci inda abu ya auku ya dauko labari ya kawo wanda ya ga aukuwan abu ya zo ya bada labari abin mara kyau wanda ya ga aukuwan wani abu mara kyau ya ɗauko labarin ya zo ya bada wannan shi ake kira annamimi to shi kuma alqattatu fa alladhi yatasamma'u min haythu la ya'lamu bihi thumma yanqulu ma sami'ahu lokacin da annamimi ya kawo zance ya faɗa na batanci game da wani shi kuma alqattat kaga bai san gaskiyan abin ba amma sai ya ɗauka shi kuma sai ya yada alqattatu shine wanda ya ɗauki maganar annamimi ya kai ta gaba amma shi shine wanda ya dauko labarin farkon farkon sa don haka alkarta shi ne wanda zai ke na ji daga bakin da baya ƙarya ya aka ka san baya ƙarya na ji daga bakin da baya ƙarya kaga ba shi ya ji maganar ba ba asalin ba shi da hujja akan zancen da ake faɗa na kwantanci akan wani mutum baya gurin ba shi da hujja amma an gaya mar shi kuma sai ce to naji daga bakin da baya karya akwai wani amini na tabbata ba zai min karya ba shi ya faɗa min kaza to sai ya ɗauki zancen sai kai gaba to na farkon shine annamam wanda ya ɗauko zancen mara kyau da farko alqattatu kuma shine wanda ya yaɗa wannan to kowannen su dai yana da alƙawarin azabar Allah don haka yasa al-imamu muslim ce babu bayani gilauki ta harimin namima haramcin namimanci ya tsara ma haramcin sauran ayyukan zunubi saboda shi haramcin namimanci yana da kauri annamimi daga duniya Allah yake fara mar azaba kafin ya je lahira Allah subhanahu wa ta'ala a suratul nur aya ta 19 ce innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu waɗanda suke son alfasha ta yadu a tsakanin masu imani suna sha'awar alfasha ta yadu a tsakanin masu imani saboda ka za a ɗauki kalma ta alfasha a ringa yawo da ita mai Allah madaukaki ce lahum azabun alimun fi duniya wal akhirah suna da azaba mai raɗaɗi a nan duniyan da kuma lahira kaga azabar ta yi muni azaba ce da za a fara yi mutum tun daga duniya kafin lahira wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah shi ya sani ku ku sani ba saboda haka ilimi na gaibi yana wajen Allah ilimi na gaibi yana wajen Allah duk wanda ke kokarin ya kutsa ga wannan eh, wato hakki na Allah na jawo maka fushin Allah wata cuta ce da ta yaɗu cikin al'umma waɗanda suka tsira daga annamimanci a zamanin yau wallahi kaɗan ne idan akwai su Allah ka samu cikin waɗannan Allah ka rufe mu da tuba annamimanci wata cuta ce mai munin gaske kuma ta yaɗu a cikin al'umma yaɗuwar ba a misalinsa har an waye gari annamimanci ya zama ɗabi'a mata musulmi ya zama ɗabi'a ya zama al'ada ba a ganin ma laifi ne zai yi wuya mutum biyu su zauna ba su aibanta wani a hirarsu ba zai yi wuya to abin da ya sa malamai suke cewa muninsa yana da tsanani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai yinsa dai ba zai shiga aljanna ba kuma bayyuwa annami ne ya samu wato kamalar imani ba zai yi ba idan mutum yana da halin annamimanci to samun kamalar imani ke yiwa gare shi bai hujja a ci gaba da karanta suratul nur Allah subhanahu wa ta'ala yake kistala kaunahu lokacin da sashi ke ba ma sashi labari suna takarda kistala kaunahu bi amsinatihim suna ta wato daukan wannan labari sashi su kai ma sashi da harsunan su wa taquluna afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu kuna faɗi da bakunan ku abin da ba ku da sanin sa domin ka faɗi magana da baka da hujja akai ka ce wane yana kaza an ba da shaida mara kyau a kansa kuma ka da hujja ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan kun ɗauka abu ne mai sauki ne Allah ya ce wa huwa inda Allah shi ku an manci gurin Allah yana da girman gaske yana da girman gaske don haka yasa kake gani tun da aka yi ma Aisha matar manzon Allah wan sharrin nan bai rabu ta ita ba har yanzu kuma ba zai rabu da ita ba har zuwa tashin kiyama saboda haka yasa annabi manci yake yake da munin gaske idan har aka baci mutum to wani har abada kuke ganin hasken wannan mutumin har abada bai sake ganin haskensa don haka yasa Allah subhanahu wataala yake kun ka abu ne mai sauki shi ko Allah wurinsa annabi manci abu ne mai girma me yace gaba walaula id sami'tumuhu me ya hana lokacin da kuka ji magana ta katanci akan wani musulmi me ya hana kuntum sai ku ce ma yakunu lana an natakallama bi bai dace gare mu yi magana akan irin wannan ba subhanaka hadha buhtanun azim wannan kirin ƙarya ne mai girma wato an yi kage ne aka jingina ga wani musulmi sai Allah madaukaki yace ihukumullahu an ta'udu li mislihi Allah yana muku wa'azi an san kun yi da ko amma kar ku sake kar ku sake irin sa in kuntum mu'minin amma fa in kun kasance masu imani wanda ke nuna cewa haduwar imani da annabi manci kasuwa kamalar imani ba ta samuwa ga mutumin da ke annabi manci al-imam al-ghazali magana da malaman hadisi suka yi ta sakawa a littafan su don al-imam an-nawawi ya saka magana a cikin sharh sahih muslim ibn hajar ma ya saka a cikin fathul bari in ka zo fathul bari mujallal na kuma shafi na 473 al-imam al-ghazali yace annamimatu annamimanci fil asli asali ma'ananta ma'anar kalma ta annumimanci naqlul qawli ila al-maqul fi a dau maganar banza a kai ta ga wani wannan shine annumimanci wa laqtisas laha bidalika bal dabituha kashu ma yi yukrafu kashfuhu duk abin da ba a son bayyana shi in ka ɗauka ta kai gaba kai annumimanci سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما ko da a ce lokacin da ka kawo annamimancin wanda ka gaya ma labarin ya karyata ka da yi annamimanci abin da bai kamata a fallasa ba idan ka fallasa to annamimanci ne wa sawa'un kanal manqulu qawlan aw fi'lan magana ce aiki ne duk tsere, ne ka lura a yanzu akwai mutumin da magana ma kuna yi zai yi kokari ya yi rikodin dinsa tunda yana da hansu zai bude hansu da ya yi rikodin bai san manci yake ba saboda yana tarkonka ka faɗi wata kalma mara kyau kenan ba mamaki sai ya tura ta kuma intanet sai ga abin da wani ma ya faɗa a yi ta yawo da ita wannan al'adar ci ta kafirai ba ta da alaka da musulunci ko kaɗan duk mutumin da ya dauki wannan siffa to babu shakka yana tare da wato fushin Allah subhanahu wa ta'ala kuma annamimanci babu wani malamin da ya taba halarta shi a tarihin musulunci babu shi haka al-imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin al-azkar ah, saboda hadisai da ayoyin alkur'ani masu yawa waɗanda suka yi magana a kai al-imam al-ghazali yace don haka yanbaghi liman humilat ilayhi namimatun ya kamata ga mutumin da aka ɗauko masa sukar wani aka kawo mar Allah yusaddiqa man namma lahu kada ya gaskanta wanda ya kawo masa annamimanci duk wanda aka zo masa labarin batanci akan wani ana faɗa ka ce ƙarya ne don abin da Allah ya faɗa kenan laula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim haka Allah yake da zaran annabi ne ya zo da maganar batanci akan wani suka ce kariya take kashi ka bani guri abinda Allah ya faɗa kenan kar ka yadda ka gaskanta wannan shine abu na farko don ka da umarnin Allah subhanahu wata'ala al-imam al-ghazali na biyu wala yazunnu biman ah, numma anhu ma nuqila anhu maganar shi da aka kawo maka din nan kar ka yi mummunan zato akan wancan wato kar ka yi aiki da manci din idan aka ce wane ai ka ne saboda kaza to kada zuciyarka ta rika tunanin wannan mutumin ma ka ne kar ka yi aiki da labarin sannan na uku fa wala ya bahasu an ta haƙiƙi ma zukira lahu kada ka yi bincike kar ka ce to bari zan bincika an gane kar ka yi bincike ka karyata wanda ya kawo labarin kar ka yi zato a kan wanda aka ɗauko labarin aka kawo ma a kan shi sannan na uku kar ka yi bincike a kan abin don ka gano gaskiyarsa sannan na hudu fa hanyar hahu ya masa wa'azi nan take wani bai dace da kai a ce kana ɗaukar labari mara kyau kana yaɗa shi ba Allah ya haramta wanda ke son ya yada alfasha tsakanin masu imani yana da alkawarin azaba a duniya da lahira bai kamata ka zama mai ɗaukan alfasha kana yawo da ita ba kaga wannan shine na hudu kai ka hana mutumin kamar wa'azi na biyar fa wa an yankuka sannan ka kyamaci mutumin da ya zo ma da labari maimakon ka kyamaci wancan da kai yi wa annamimanci shi annamimin ne ya kamata ka yi kyamarsa amma yaushe ne zaka ji kyamarsa illam yanzakir idan bai ji wa'azinka ba yace kai dai ba a kawo ma labari da haka take an zo a gaya ma magana ta gaskiya to daga nan suka suka fushi da shi ka saurace mai saboda fasiki ne wa Allah ya raba li nafsihi ma nuhiyan nan ma mu'an sannan kuma ba na ƙarshe labari da ya riga ya iso ne ya riga ya faɗa masa magana to kar ka yadda kai kuma ka ɗauki maganar nan ka kai ta gaba maganar inda aka kawo maka ta kare kar ka yadda ko da sau ɗaya ka yi kiran wannan magana ai wani fa shekaran jiya ya zo min da zance ko da ban kaskanta ba amma ka ji ga abin da faɗa min to kai ma ka zama su saboda ka kai labarin gaba kuma abin da ake so shine a daɗe labarin kar ma ya ci gaba da tafiya al-imam an-nawawi shi ma haka ya faɗa cikin sharh sahihi muslim juz'i na biyu shafin 113 yace wa kullu man humilat ilayhi namima duk wanda aka dauko mar annamimanci wanda aka kawo mimanci gare shi fa alaihi sittatu umur al'amura guda shida ne suke kansa na ɗaya. Allah ya saddiqahu kada ya gaskanta wanda ya zo da maganar batanci akan wani li'annan namama fasikun. saboda annabi fasiki ne bai kamata a gaskanta maganar fasiki ba na biyu an hagu an zalika ya hana shi yansahahu wa yuqaddiha lahu fi'lahu ya nasiha ya nuna masa munin abin da ya aikata na uku ba an yi bugi fa fi Allah ta'ala ya kyamaci mutumin nan kyamar da zai masa saboda Allah ne saboda Allah bai son annabi manci idan ka ki annamimi kamar kana kiyayya ne bisa kiyayyar Allah subhanahu wa ta'ala wanda addini ne innahu babibun inda Allah ta'ala domin annamimi dama can Allah bai son shi wa yajibu man abghadahu Allah ta'ala wajibi ne ga musulmi ya kyamaci wanda Allah ya kyamata wajibi ne ga musulmi ya so wanda Allah yake so idan Allah bai son annamimi to kai ma musulmi na kware bai kamata ka so annamimi ba na hudu Allah ya zunna bi akhihi al su'a wancan dan uwa wanda baya nan aka kawo maganar banza akan shi karka gaskanta karka yi zato akan shi karka yi mummunan zato akan sa na biyar Allah ya hamilahu ma hukiya lahu Allah tajassus labarin da aka kawo mar kar ya sa ka ɗauki bincike leƙen asirin wancan saboda leƙen asirin shi ma kuma haramun ne ka leƙi asirin musulmi nan ma haramun ne bal bahfu an zalika da yin bincike shi ma bai dace ba na shida Allah ya ruba li nafsi ma nuhiyan nan ma mu anhu kaga da aka hana annami ne kai kuma ka yarda ka aikata shi wato abin da fala ya haƙi namimatahu anhu kada ya ba da labarin annamimancin da aka kawo masa ya ce fulanin haka ka za ka yasiru bihi nan mamun da zaran ka ce ai wane ya ban labari to kai ma kan zama annamima ji al-imamu nawawi wa ya yakunu atiyan ma nuhi anhu da aka hana din yanzu ka aikata inda duk maganar asalin ta na al-imamu ghazali ne Ibn hajar ya kawo al-imamu nawawi shi ma ya kawo yana sharhu sahihi muslim juz'i na fi shafin 113 da fathul bari juz'i na goma shafin 473 da kitabul askar na al-imam an-nawawi abinda yasa al-imam al-bukhari ya kawo babin nan saboda yana kama da babin da ya gabata yana kama da babin da ya gabata a baya an yi magana akan mai fuska biyu yana gama magana akan mai fuska biyu sai ya kawo kuma annabi ne saboda annabi manci da fuska biyu ma'anar su kusan asalin su guda duk cewa akwai bambanci kamar yadda Ibn hajar ya magana a kai a cikin fatul bari yana mujallar na goma sha biyar ɗari hudu saba'in da biyar ya ce min jumlatin suwarin nan ma yana daga ainihin sura na annabi ne to amma abin da ya bambanta mutumin da ke da fuskoki biyu kamar yadda darasi na baya ya gabatar ya yi bayani wanda ke da fuskoki biyu ya bambanta da annamimi saboda shi annamimi yana ɓata gefe guda ne amma mai fuska bifa yana ɓata gefe biyu ne zai taho ga wannan da wannan fuska ya ɓaci wancan koma ga wancan da wannan fuska ya ɓaci wancan to amma annamimi yana ɓata gefe guda ne shi ya bambanta su kuma mutumin da zama yana da fuskoki biyu wannan ya tabbata munafiki ne cikin bayanin magabata is huwa mutamallikun bil batil wa bil kadhib mudkhilun lil fasad bayna nas wanda yana kama da annamini. dukkan su sai masu kokarin shigar da banna ne tsakanin mutane da ya bambanta annamimanci da gulma shine giba me ya gulma me annamimanci da ya bambanta tsakaninsu ibn hajar ya ce matsala ce da aka samu sabanin fahimta a tsakanin magabata ya ce ikhtilafa fil ghibati namima shin gulma da annamimanci a tsaye ne hal huma mutagayiratan ko mutahidatan shin sun bambanta ko kuwa abu guda ne kun samu sabanin fahimta ya ce warrajif a tagayur amma fahimta dai da tafi jaye saboda karfin hujjoji gulma ba annamimanci ba ne akwai bambanci tsakaninsu akwai gulma sannan akwai annamimanci duk da cewa akwai inda suka haɗe wa anna bainahuma umuman wa khususan wa jihiyyan وذلك لأن النميمة نقلها للشخص لغيره على جهة الإفساد تأوكي لابار ونمتن ككيم وني da nufin ɓata tsakaninsu wannan shine annamimanci yace bi um, yace bi gairi ribahu ba tare da yardan wancan mutumi da ka dauko labarin sa ba sawa'un kana bi ilmihi an bi gairi ilmihi wannan shine annamimanci idan ka dauki labarin wani ka kai ma wani da nufin ba ta tsakani to babu shakka ne. amma zulma fa wal ghibatu sikiruhu fi ghibatihi ma la yurdi gulma ita ce ka faɗi abu mara kyau a bayan wani babu nufin ɓata shi amma dai ka ɗin magana mara kyau a bayansa wanda ne gulma annabi manci ba ka faɗi magana a bayansa maganar mara kyau amma da nufin ka ɓata shi wanda ne annabi manci gulma ba ka faɗi magana mara kyau a bayansa amma ka da nufin ka ɓata shi su kaga bambancin da ke tsakanin su ɗan kaɗan ne misali ka kawo labari ka ce aiwa ne dan kwaya ne ko mashayin giya ne wannan ka faɗa ne labari ne mara kyau ka ba da shi gulma kenan amma inda yake zama annamimanci mutum ne zai aure da yansa sai suke maka ranar kaza zan aure da ya waye za a bawa aiwa ne ne ce oh, har yan kwaya ma ana ba su aure kaga dai gulmar ce amma kuma kaga ta zo da fuska na bata shi to ta zama neman shi ka faɗi magana mara kyau don ka ɓata mutum shine shi amma ka faɗi magana mara kyau ba tare da ɓatan shi ba wannan gulma ce saboda haka akwai bambanci babu shakka kuma kasancewar Allah subhanahu wata'ala da kansa ya kawo abubuwa guda biyu din nan shi yasa malamai suka ci ba abu ɗaya bane dan da abu ɗaya ne da Allah madaukaki bai hada su a wuri guda ba a suratul qadam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wala tuti kullu halatin mahil kada kai biyayya ga mai yawan rantsuwa idan mutum yana yawan rantsuwa kada mai biyayya wato makareci ne Allah ya ce hammazin masha'in binabi magulmaci mai tafiya da annamimanci kaga Allah ya kawo abu biyu mutumin magulmaci ne kuma mai tafiya da annamimanci da a ce gulma annamimanci ne da ya zama an maimaita abu guda da ya zama an maimaita abu guda kenan a a lokaci daya wanda babu shakka ya saba ma balaga Allah subhanahu ta'ala ba zai haka ba Tun da Allah ya kawo kalmomin nan guda biyu a wuri guda ya gwada cewa kowannen su yana da nashi illa idan aka ce hamadin wato magulmaci gulma ce da take zuwa a siffa ta aiki wanda a dalilin haka yasa in ka duba lisanul arab eh, ibn manzur ya ce alhammazu da alhumaza kamar yadda zo cikin alqur'ani allazi yakhlufu an-nasa min wara'ihim wa ya'kulu luhumahum don mutumin da zai zama yana cin naman wasu ko yana gulman su yana giba yakunu zalika bishatti wal aini war ra'si ba da harshe bane shi yasa ake kiransa alhamzu wato kyaface ko dai ya yi gulmar da ido ko ya yi zumbura baki ko ya ce maka hannu mai kafada ba yana nufin na gefe na dinnan kaga wato ba baki bane ya kira sunan mutum amma da idonsa ya yi wani abu da ya nuna maka ai da wane yake yi ana zaune ne a wuri guda sai ya hararuwa ne sai ya dariya haka kai ka gane me yake ne wato yana zolayar na gefensa ko kuma ya zamanto ya yi da bakinsa duk in dai mutum ya yi gulma da jikinsa wanda shi ake kira alhamdu wanda ya wato shi ne ya bambanta tsakaninsa da algiba algiba da haka baki ne mutum zai ba ta labari da bakinsa a littafin al'askar na imam nawawi ya yi magana mai tsawo ya ce zikirul masu bima ya karahuhu ka ambaci labarin mutum labarin da mutum ba zai so ga in yana gun ko in ya ji wannan shine gulma sawa'un kada zalika fi badani shakhsi abin ya shafi jikin mutum ne audinihi ko addininsa au duniya ko duniyarsa au nafsihi au khalqihi au khuluqihi wato annabi mace bai tsaya kan abu guda ba ya shafi rayuwar mutum gaba daya ya shafi rayuwar mutum in suka faɗa abu mara kyau a bayan wani da nufin ɓata shi to babu shakka an namimanci ne idan ko ka faɗa ne kuma abin mara kyau ne to ce gulman ba ta tsaya kan wani abu guda ba in dai ka faɗa abu mara kyau da nufin ɓata mutum to babu shakka an namimanci ɗansa ai ɗan kwaya ne ko ɗansa ai mashayi ne wanda ba matarsa ce ke yawon unguwa ga tanan muna gani to duk waɗannan kalmomi da kake faɗa a bayan mutum kuma kalma mara kyau da nufin ka ɓata shi annabi neman ne in ji al'imamu nawawi ya shafi halinsa ya shafi halittarsa au malihi ko ya shafi dukiyarsa au walidi ko ya shafi mahaifinsa au walidi ko ɗansa au zaujihi ko matarsa au khadimihi ko mai masa hidima au saujihi ko suturarsa ko harakatihi ko irin tafiyarsa in dai ka aibanta mutum ta kowane sashi na rayuwarsa to babu shakka ka yi annabi manci wanda shi ne abinda malamai suka yi magana a kai to abinda ke da muni game da sha'ani na annabi manci da kuma gulma kasancewar hatta malamai su ma ba su kubuta a cikinsa Allah ka tsare hatta malamai ba su kubuta daga hadarinsa don haka yasa dole sai mun farka domin Allah madaukaki bai canza alkawarinsa komai ilimin mutum komai aikinsa idan ya saba ma Allah to Allah ba zai warware alkawarinsa ba idan manzon Allah zai ce ne ba zai shiga aljanna ba to ka ɗauka don kai malami ne kayi annamimanci ka shiga aljanna ba ka shiga hatta malamai ko ba wai maganar ta yau ba ce al nawawi ya faɗa haka nan ma ibnu hajar shi ma ya faɗa cikin fatul bari a mujallal na goma sha biyu na sittin da tara al-imam an-nawawi yace mimman yasta'milu at-ta'rib fi zalika kasirun min al-fuqaha fi tasanifi malamai da yawa a littafan su ma sukan yi annanimanci ko su yi batanci ba tare da sun gane ba kamar misali mutum yana wa'azi ya ce babu man yadda ilma ai akwai wani wanda ke ganin malami ne amma ga abin da faɗa al-imam ya ce sai ya siffanta mutumin kai da ka karanta bayanin ka gane da wa ake ne haka limanci ne a rubuce ya fata wancan malamin amma bai kira sunan shi ba أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به ومنه قولهم إن ذكره yana daga alamar munafiƙan na limancin malami idan zai bata wani malami zai ci Allah ka yafe mana farko tukun sai ya yi addu'a Allahu yu'afina Allah ka yafe mana Allahu ya tubu alaina Allah ka gafarta mana nas'alullaha salamata na hau zalika amma kun gane wannan malami na faɗa ne saboda ku gane aibu na kaza kuma ya tabbata annabimanci yake saboda yana ɓata wancan mutumin a gaban wasu haka nan ibn taymiya shi ma ya faɗa cikin majmu'u fatawa yana mujallal na 23 shafin 237 yace hatta malamai ba su fita ba su kubuta daga hadari na gulma da annabi mace ba wa minhum man yukhriju al-ghiba fi qawalib qawalib shakka taratan fi qalib diyana wa salahi akwai malamin da zai ce laysa li adatan an asqura ahadan zai ce madalibansa kun dai san ni ba na bata mutane ko za su ce eh ce ko illa bi khairi in kun ji na kawo misali la kul kibaka ka wala ba na son gulma ba na son karya na dai kawo misali ne don a gane munin hali wa inna ma ukhbirukum bi ahwalihi zan ba ku labari ne da halaye kaza ce to inna hu rajulun miskinu wallahi malan wani yana kaza ko me dace ba kaga a bayansa ne a bayan malamin ya kira sunansa ya bata shi annabi ne da ya so da kiyaki annabi manci walakin fihi kai to kai ki malam wani ai mutumin kwarai ne amma yana kaza yana kaza a gaban malami kake faɗa ba a gabansa kake faɗa ba a bayansa kake faɗa kuma abin da kake faɗa a kansa ba mai kyau ba ne da haka ɓatanci kake ya ce rubba ma ya ƙulu eh, sai ibn tamiya ya ce sau da yawa akan samu malamin da ke ibara wai yana son ya halatta haram ya san yayi annamimanci bayan ya gama bata malamin sai ce to jama'a mu yi addu'a Allah ka yabe mana da shi malam kaga yayi dabara ko Allah ka yabe mana da mu da malam kaga ya san yayi annabi manci amma bari ya dabara wato yana magana da faran ya halatta haram wanda tunanin ka yi wa Allah dabara shi kansa kafirci ne Allah ka tare mu wato yana da kyau mu sani idan Allah ya haramta abu to Allah bai son ambaton abin idan Allah ya haramta abu to Allah bai son a ambaci abin misali Allah ya haramta shan giya to bai son kalmar giya ta fito bakin musulmi idan Allah ya haramta zina bai son kalmar zina ta fito daga bakin musulmi idan Allah ya haramta zalunci to bai son kalma ta zalunci ta fito daga bakin musulmi wanda da kansa ya faɗa a cikin alkur'ani a suratul nisa'i aya ta 148 illa yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima sai wanda aka cuta ne kadai aka ba shi dama ya je gaban hukuma ya ce an zalunce ni don a kwato mar haƙƙi kuma ba wani abu bane gulma illa ko da gaskiya ne illa faɗan abu a bayan mutum ko da gaskiya ka faɗa kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya zo cikin hadisai da yawa kamar misali hadisin al-imamu muslim yana hadisin abu huraira hadisi na 2589 annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai atadruna mal giba ko kun san me ya gulma kun san giba sahabbai sun sani amma sukan ba da daraja ga manzo darajar ilimi sai su mai da shi ga Allah da manzo qalu Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzo suka fi sani saboda in sun faɗa haka za a gaya musu qala sai manzo Allah yake zikiruka akhaka bima yakrahu kaga manzo Allah ya gama fassara mana gulma me ya gulma me yayi giba ka ambaci dan uwanka da abin da in yana gurin da zai so ba shine gulma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ga akwai wanda zai canza fassara a wanda yake canza fassaran giba tunda manzo Allah shi ya gaya mana mai kaza ba zai shiga aljanna ba kuma da kansa ya gaya mana ga yanda abin yake kun san giba Allah da manzo suka fi sani manzo Allah yake zikiruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da zai kiyamata inda yana gurin ba su ji daɗi ba sai suka ce a aita in kana fi akhi ma aqul ya rasulullah idan shi dan uwan nawa abin da na faɗa gaskiya na faɗa fa duk da cewa baya gurin sai manzo Allah ya ce in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu in ya tabbata abin da ka faɗa gaskiya ne gulmar sa kai manzo Allah ya maimaita maimakon ya ce na'am la sai ya fassara ya maimaita dan ya tabbatar da abin da yake ne manzo Allah ya ce in kana fihi ma taqulu idan abin da ka faɗa kan mutumin gaskiya ne misali ka zo ka ce wani dan kwaya dan da za ku kwashe aure ka ba shakka ka ga ya sha kwaya Su ka dai gulmarsa in ji manzon Allah wa in lam yakun kin in ko bai taba shan kwayan ba fa manzon Allah ya ce faqad bahatta to nan kuma kamar kage ne wanda kuma matsayinsa daban ne ba ma gulma ba ce akwai hadisin Abdullah bin Amr wanda wani lokaci ya ba da labari ya ce sahabbai suna tare da manzon Allah sai suka siffanta yanda wani mutum yake cin abinci kaga cin abinci ne kawai ba cin abinci don ta cin abincin wani mutum za ka samu akwai inda bai dace ba ko suna faɗa ya rasulullah kaga yanda wani ke ci don wani in yana cin abinci abin dariya ne kaga shi ma gulma ne tun da in yana gurin ba zai ji daɗi labarin da aka bayar a kan shi ba sun faɗi yadda mutum yake cin abinci sai manzo Allah ya ce ku tabtumu ko riga kun yi gulmar sa ai suna gama faɗa ya ce ai kun yi gulmar shi suka ce inna ma haddasa na bi masu ya rasulullah mun ba hadinsa ne ba yanda yake cin abinci sai manzo Allah ya ce hasbuka idza zakarta akhaka bi masu magana ta gari in dai ka faɗi halin mutum baya kurin kuma halin mara kyau kai gulmarsa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu tarjib hadisin 2836 idan ko aka ce mutum ya yi kage shine ya kirkiro abin da mutum bai aikata bai faɗa al-imam an-nawawi ce al qibu zikru al insan fi ghaibatihi ma yakrahu gulma ita ce ka faɗi labarin mutum bayan sa a bayan shi inda yana gure ba zai ji dashi ba amma idan ba gaskiya ka faɗa ba to shi ake kira al-buhtu an yuqalu lahu al-batil fi wajhihi wa huma hasaman da gulmar da kage duk haramun babu ko sabani a tsakanin malaman sunna kamar yadda ibnu hasan ya faɗa a littafin maratibul ijma yana shafin 158 ابن ta يتي واتفقوا على تحريم الجيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة يوشني يوشني wato giba take halatta sai in ta hanyar nasiha kawai banda haka babu inda giba take halatta baki ɗaya malaman sunna suke haramun in haka iya zo cikin bu shari'a na ibnu mufli a farkon mujallaji na biyar kuma hanka nasiha din domin ita ce hanya guda kaɗai da za ka faɗi labarin wani mutum ka kubuta lokacin da ka ga yana aikata abin ka yi mai nasiha shine tsirarka ka gan shi yana shan kwaya sai ka kira shi wani bai dace da kai ba don me kake shan kwaya ko ka gan shi yana sata ko yana aikata wani abu lokacin ne za ka yi mai nasiha nan ne kake kake iya kubuta amma idan baya gurin ka faɗi magana a kansa maganar ka ba ta zama gaskiya sai ka kawo shaidu hudu idan zina ce idan ko ba zina ba sai ka kawo shaidu biyu nan ma kuma sai ba idan gaban hukuma ne idan zance ne na hira har yanzu haramun ne don haka yasa ibn hazm ya ce hanya ce kaɗai da za ka tsira in ka ga mutum yana aikata wani abu mara kyau shine kai mai nasiha ka kira shi kamar nasiha wannan shine abin da shari'a ta nuna حديث نجبة حدثنا محمد قال حدثنا مصدد مصدد بن مصرهد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين عن شهر بن هوشب العشقري an asma binti yazid qalat asma binti yazid sahabiya ce tace qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbirukum bi khiyarikum shin kuna so in ba ku labarin mafi alkhairi cikin ku kalubala suka ce muna so haka ne ya rasulullah قال سي النبي صلى الله عليه وسلم الذين إذا رؤوا ذكر الله su ne waɗanda idan an gansu ana tuna Allah afala kun bi shirarikum ko shin kuma sun ba ku labarin mafi sharri cikin ku qalu bala suka ce na'am muna so qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mashauna bin namimati su ne masu tafiya da annamimanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara annamimanci da cewa al-mufsiduna bainal ahiddati masu kata tsakanin masoya juna albaguna albura'a al'anata masu neman wahala ga marasa laifi masu neman wahala ga marasa laifi wato ya bugun al'anata al'albura'a suna neman wahala ga marasa laifi ibn al-asir a littafin an fi garib al-hadith wal asar a tusi na uku shafin 180 yace al'anatu al-mashaqqa wal fasad wal halak wahala ana kiranta al'anat ta zo cikin alkur'ani alfasadu halaka ita ma ana kiranta al'anatu kullu zalika qad jaa wa utlika al'anatu alayhi haka nan yazo cikin faidul kadir na ah, al-imam al-munawi a mujallal na shafi na 619 hadisin yana kyau ah, farkon hadisin wato yana da riwayoyi da dama shi na ala kujirukum bi khiyarikum alladhina idza zukira Allah ka duba silsilatu sahiha hadisi na 1646 annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mafi alkhairun ku sune wanda idan an gansu ana tuna Allah ba idan an gansu ana tuna sharri ba misali mutum da ya tafi ya kai labarin kamar kyau ya hata ka duk sa'ilin da ka gan sai ka tuna sharri amma idan mutum ya zama da ka gan shi zaka tuna Allah me yake nufi me yake mana ishara da shi shine nasiha domin idan ka bi an kowa musulmi yana aikata laifi kamata yayin ka kira shi nan take kai mai nasiha to duk sa'ilin da ya ganka sai ya rika tuna Allah saboda ka tunatar da shi Allah duk sa'ilin da ya ganka zai tuna Allah subhanahu wata'ala akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari game da annabi Isa alaihi salam Hadisin yana sahih al-bukhari kitab hadith al-anbiya hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wa sallam. manzo Allah yake ra'a Isa ibn Maryam rajulan yasriqu Isa alaihi salam ya ga wani mutum yana sata annabi isa alaihi salam ya ga wani mutum yana sata me ya faru Allah Allah yake fa qala lahu sai annabi isa alaihi salam yace afaraka yanzu kai kana sata qala sai yace kalla ba sata ne ba wallazi la wallahi allazi la ilaha illa huwa ina rantsuwa da Allah wanda ba abin da ya cancanta abota masa face shi ba sata ne ba faƙala isa sai annabi isa alaihi salam ya ce amantu billah na yi imani da allah da kai rantsuwa da shi wa kazzabtu aini kuma na karyata idanuna idanun nawa abinda suka nuna min na karyata na gaskanta ka to wannan mutumin ko da karya yayi duk sa'ilin da ya ga annabi isa sai ya tuna allah idan annabi isa alaihi salam za a kira za a rantse da allah ya gaskanta allah ya daina nasihar da ma zai yi to wannan mutumin babu shakka ba zai manta ba hadisin yana sahihu muslim yana kitabul fada'il babu fada'il isa alaihi salam yana daga fallalar annabi isa alaihi salam wanda al-imamu muslim ya rawaito eh, don haka isa ibn kasir a littafin al-bidayatu wan nihaya yana magana game da siffar annabi isa alaihi salam daga cikin siffofin annabi isa da halayensa da falalansa a mujallar nabi shafin 519 ya kawo hadisin nan abin kasir ya kawo hadisin nan saboda yana nuna falalar annabi isa alaihi salam sai ibn kasir ya ce wa hadha yadullu ala sajiyatin tahira wannan yana nuna zuciyar annabi isa alaihi salam tana da tsarki zuciyarsa tana da tsarki babu maganan eh, eh, annamimanci ko gulma ya ga dan uwa yana sata nan take kira shi mai nasiha wanda kana sata shi kuma sai ya katse hanzarinsa na rantse da Allah wanda ba abinda ya cancanta abota masa face shi ba sata nake ba nan ma kuma annabi isa sai ya gaskanta ya na gaskanta abinda da ka faɗa kuma na ta idanuna magana ta kare kaga ba wai a ɗauki zancen a kai gaba ba ba wai a kai gaba ne la ya gaskanta rantsuwar mutumin kuma ya karyata idanunsa abin da suka nuna mai yace wa hadha yadullu ala sajiyatin tahira haythu qaddama halifa zalika ar-rajuli wa dhanna anna ahadan la yahlifu bi azamati allahi kaziban annabi isa saboda tsaftar zuciyarsa yana ganin ba za ma a samu dan adam da zai rantse da Allah akan ƙarya ba saboda girman Allah ya wuce a ce mutum ya yi rantsuwa da shi kuma a kan ƙarya alama a minhu iyanan, duk da cewa gashi ya ga mutum yana sata kirikiri amma da mutumin ya rantse, ya kawo sunan Allah sai ya daraja girman Allah sai ya ta idanunsa Wani وجعل نفسه فقال aman billah ya'ani saddattuka na gaskanta maganar da ka faɗa cewa ba sata kake ba wa kazzabtu kuma na karyata gani na li ajli ka saboda rantsuwar da kai yana yana alamar wannan yake nuna maka alamar misali na yanda annabawa suke girmama sunan Allah in an kira sunan Allah suna girmama shi malamai da yawa sun sharhi akan wannan hadisi kamar ibnu qayyim al-jawziyya cikin littafin sa lahfan a mujallal na farko shafi 183 yace falamma halifa lahu sariq lokacin da barawo ya masa rantsuwa dar al'amru baina tuhmatihi to sai ya zama annabi Isa ya shiga tsakanin abu biyu tsakanin abubuwa guda biyu ya ga mutum yana sata mutumin ya rantsa yace ba sata yake ba kaga annabi Isa yana tsakanin abubuwa biyu tuhmatu basariki ko dai ya zama idansa ne gani ba ko kuwa ya kasance mutumin ƙarya yayi faradda tuhmata ila basarihi sai annabi isa ya mai da zargin ga idonsa lamma ta lahu fil yamin tun da wancan mutumin ya rantsi kuma a ka'ida idan mutum ya rantsi an gama a ka'idar musulunci idan aka kawo rantsuwa to an kai makuran shari'a saboda idan aka rantse da Allah to kuma da wa za a wata hujja za a kawo babu sauran hujja ga musulmi saboda haka annabi isa tun da har mutumin nan yace ya rantse da Allah an gama والحق أن الله كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحدا أحد كاذبا الله ينادي جرما زوجير النبي إيسا حسن شوار yana ganin ba za a samu dan adam da zai rantse da Allah akan karya ba ibnu ibnu qayyim yace ba annabi isa alaihi salam kadai bane saboda yanda annabawa suke girmama Allah idan aka rantse da Allah sai annabi yayi biyayya abin da ya faru da annabi adam alaihi salam kenan كما ban adam صدق iblis iblis ya rantse da Allah inda ya faɗa annabi adam gaskiya ne shi kenan annabi adam ya gaskanta lamma halafa له ناصح lahu nasihun saboda iblis ya ce ma annabi adam shi ne nasiha ne gare shi ya rantse da Allah sai annabi adam ya ce magana ta kare girman Allah nan ya yi tsananin da ba zai yiwu a samu wata halitta da za ta rantse da Allah akan da sunan shi akan ƙarya ba ah, haka ya zo cikin fathul bari mujallal shi da shafin 489 yani saddatu man halafa billah wa kazzabtu ma bahara li min kauni al-akhd al-mazkur sariqa na gaskanta rantsuwar mutumin da ya rantse da Allah na ƙaryata idanuna fa innahu yuftamal an yakuna ar-rajulu akhadha ma lahu fihi haqqun saboda akwai tawili da za a iya tana yiwa annabi isa alaihi salam bai sani ba sai mutumin ya dauki abinsa ne in ma nashi ne kin ma akwai haƙƙinsa cikin abin kaga akwai dai yiwuwar abubuwa da dama wanda za su hana kasancewar a kira shi barawo don haka da annabi isa alaihi salam ya karbi rantsuwarsa ya gaskanta shi kuma kare ta idanunsa haka nan a littafin bada'i'ul fawaid ibn al-qayyim nan ma yayi magana a mujallal na uku ce Hamala hamalahu imanuhu billahi ala tasdiqihi wa jawwaza an yakuna basaruhu qad kadhibahu qad kadhabahu wato annabi isa alaihi salam ya gaskanta wannan mutumi saboda imanin da ya da Allah subhanahu wa ta'ala kuma annabi isa ya dauki yiwuwar ido ya nuna maka sabanin gaskiya da yake karanta da mu me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo me yasa annabi ya kawo wannan labari na annabi isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo labarin annabi isa ne ga sahabbai saboda ya nuna musu saboda ya nuna musu cewa ido yana iya gane matsan adam sabanin gaskiya don haka yasa a shari'a in ta ce wance ta yi zina to sai ka kawo shaidu hudu don a kau da wancan yiwuwar ka yi ganin kuskure don a tsare haƙƙi ita wannan mata kar a bata rayuwarta domin duk mutumin da aka bace shi da shaidar zina to da wuya ya samu ya samu tsira har zuwa mutuwarsa don haka yasa Allah subhanahu wataala ya waɗannan dokoki masu tsauri wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa da labarin annabi isa alaihi salam kai ka ga wani yana shan giya Ka ga wani yana shan kwaya me ya kamata gare ka ka dauki tafarki na annabawan Allah kai nasiha gare shi ba ka dauki labarin ka kai gaba ba in ka kai labarin gaba da farko in gaskiya ne ya sha giyan to kai gulmarsa idan kokari ya ci to kai masa kage idan ko ka kai shi da nufin ka bata shi ka zama ne kaga babu riba ciki ko daya babu riba na daukan maganar banza ana kallanta babu riba sannan idan masoyi ne ka kai labarin kare shi ka ɗauka zuciyarsa domin idan ka kai labari ga kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin nan wanda ke kokarin batanci wato masu ɓata almusidu na bainal ahibba masu ƙata tsakanin masoya kana son mutum sai aka zo ma da labari ai wani ai mashayi ne kaga ai an bata soyayyan nan a zuciyanka inji annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa babu ma'ana na yaya ta alfasha a tsakanin musulmai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce waɗanda ke sha'awar ma haka suna da azaba a rayuwar duniya da kuma ranar kiyama Allah subhanahu wataala ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ya gaya wa sahabban shi musamman ya gaya masa habbai ya ce musu kada wani ya dauko labarin wani sahabi ya kawo min la yubligni ahadun minkum al ahadin min ashabi shay'an kada wani da cikin ku ya dauko labari mara kyau na sahabi na ya kawo min wanzan Allah ya hana sahabbai sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa akwai annamimanci wanda ke iya halatta wani irin annamimanci ne wanda ke halatta al-imam ya yi magana kai eh, sharhu sahih muslim a juz'i na biyu shafin uku haka ma kitabul azkar yace wa kullu kulluhu idza lam yakun fi an-naql maslahatun shar'iyya sai zama akwai maslaha ta shari'a to za a dauki labari mara kyau na wani mutum akai gaba wa illa fa hiya mustahabba aw wajiba yana ma iya zama dole ka ɗauki labari mara kyau na wani mutum ka kai gaba kamar misali kamar a min shakhsin annahu yuridu an uzi shaksan Bulna. misali kai ne ka zo za ka wuce sai ka ga wani da makami ya ratse a bayan kofar gidan wani Ka ga alamar ce yana kokarin in ya fito zai buge shi to ba laifi ba ne ai dan ka daka ihu ka ce kai ne gida ka fito da shiri ko kaga kafin da shi wannan saboda ai yana nufin sai mugunta ne shi yasa al-imam an-nawawi yace yakan zama ma dole idan ya zama ga ala ka samu labari wani zai cutar da wani wani zai cutar da wani to bai kamata ka rufe baki ba fa hazarahu minhu wa kaza man akhbara al-imam aw man lahu wilaya bi sirati na'ibihi misali shugaba ne ya zaɓi gwamna ko wani ya ɗora masa aiki ya zama wannan mutumin saɓanin abin da shugaban ya sa shi yake yi ba laifi ba ne don ka isa su labarin ga shugaba saboda al'amari ne jama'a gaba ɗaya zai kai ga cin amanar al'umma ga mutum guda ba amma ana magana ne akan mutum yana aikata laifi tsakaninsa da Allah wannan tsakaninsa da Allah ne bai kamata ka ɗauki labarinsa kana yayata ba fa kullu hada wa ma ashbahahu ليس bi haram wa qad yakunu ba'dahu wajiban idan ya zama mutum zai kallashi wani saboda a gane hadarinsa a dauki mataki na kariya wannan ba laifi bane wannan yasa al-Imam Bukhari babin da yayi ya kawo hadisin da muke karantawa yayi mababin suna wannan babin ya masa suna da cewa wato babu ma yukrahu babi na abin da ake kyamata na annamimanci saboda ba kowane annamimanci bane ake ga mata babin da ke bayani akan babu ma yukrahu min annamima babi na abinda bayanin abinda aka kyamata na annamimanci ibn hajar yake ka annahu ashara bi hadhihi tarjama ila ba'd al-qawl al-manqul ala jihati al misali kafirai kan gaba dan an faɗi labarin su zama annamimanci yace kama ya juzu tajassus fi biladil kuffar kaman tura yan leken asiri makafirai wannan bai zama laifi ba saboda kariya ne ga al'umma ta musulmai don haka yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo wani babin har yanzu yace babu man akhbara sahibahu bima yuqalu fihi wanda ya ba ma shugaba labarin ga abin da ake faɗa a kansa Abdullah bin Mas'ud yace sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam kasama rasulullahi kisma wata rana manzon Allah ya yi rabon ganima ya raba ganima fa qala rajulun min al-ansari sai aka samu wani mutum daga cikin musulman Madina ya ce, wallahi ma arada muhammadun bi hadha wajhi Allah wajha Allah wallahi muhammadu wannan rabo da yayi bai nufin yardan Allah a ta yinsa ba wannan rabo da Muhammadu yayi bai yi gaskiya ba bai faɗa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa ataitu rasulullah abdullah bin mas'ud yake duk sai na tafi a annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu na bashi labari fa tama'ara wajhuhu sai fuskar manzon Allah ta canza wato Allah ji labarin ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam rahim rahimallahu Musa Allah kai rahama ga annabi Musa alaihi salam laqad uziya aksar min hada fa sabara annabi Musa an cutar da shi da abin da yafi wannan kuma duk da haka annabi Musa yayi hakuri kaga nan take annabi ya tuna annabawa domin kamar yadda Allah ya faɗa masa ne fasbir kama bara ulul azmi min ar-rusul kai Muhammadu kai hakuri irin waɗancan manyan manzanni saboda haka idan an cutar da annabi nan take sai ya tuna tarihin manyan manzanni tarihin irin su annabi Musa alaihi salam irin su annabi Ibrahim alaihi salam idan annabi ya tuna tarihin su sai hankalinsa ya kwanta hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab babu man akhbara sahibahu bima yuqalu fihi babi da ke magana akan ke wanda ya ɗauki labari ya ma sahibinsa game da abin da ake faɗa tattare da shi ana cewa kaza a kanka kaga abdullahi bin masud ya taho ya faɗa ma annabi annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne ya taho ya gaya ma annabi sallallahu alaihi kaji kaji ga abin da ke faruwa wanda ya sa malamai ke cewa babu laifi don an yi ma shugaba matashiya akan maganganu da mutane suke yi a kan shi amma ba a ɗauko maganar mutum guda a kan shi ba zai zama annabi shi jama'a suna korafi a kan kaza ba laifi ba ne misali um, shi ne yadda nawawi yana da littafin riyadu salihin a littafin riyadu salihin ya yi magana ya yi babi ya ce babun hayi an naƙalil hadisi wa kalamin nasu ila wulatil umur al'imamu nawawi ya ce an hana ɗaukan zance da maganganun mutane a kai ma shugabanni an hana kasan akwai wanda shi kuma hanyar samun kudinsa kenan sai gumi kan mimanci. ya zo ga shugaba ina tafe da wani zance ba a bani dama zai faɗi magana ne na ɓatanci da wani ya yayi akan shugaba shi kuma shugaban sai ɗauke shi a matsayin masoyinsa bai ɗauka makiyinsa ba ne wani da an namimanci ya ke cin abincinsa Allah ka tsare Alimamin al ya ce haramun ne an hana ya rika ɗaukan maganganu marasa kyau na mutane kana kai wa shugabanni babu kyau amma da ka so ka ce ma shugaba lallai fa jama'a suna kuka akan kaza da kaza da kaza wannan ba laifi ba ne kaga kamar matashiya ne kamar nasiha ce kamar tunatarwa ne al-imam an-nawawi ya kawo labarin abdullahi bin mas'ud din nan abdullahi bin mas'ud ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana la yukhlijni ahadun minkum an ahadin min ashabi shay'an kada wani daga cikin ku ya tsako labarin wani daga cikin sahabbai na ya kawo min labari mara kyau kar ku yarda kaga wannan ya zama darasi gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan sahabbai ya hana su daukan labarai marasa kyau su kawo mishi labari mara kyau kar a kawo saboda bai da amfani Allah ya son a yaya ta alfasha Allah bai so sai Abdullah bin Mas'ud ya ce eh, eh, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadri abin da yasa nace kar ku kawo min labarai marasa kyau saboda ina so in na fito gare ku ya zama zuciya ta tana da lafiya Ba na. kallon wani in ji rai idan za a kawo zance mara kyau a kansa ba aka idan annabi ya kalle shi ransa zai ɓaci to sai abdullahi bin masud ya ce to lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ana nan fa'atar humalu sai wata dukiya ta zomar dukiyar ganima fa kasama ya raba wannan dukiya fanta haitu ila rajulaini ta haddasa sai na isa ga wasu mutane biyu suna hira da suna hira wa ahaduhuma yaqulu li sahibihi ɗaya daga cikin su yana gaya ma abokinsa wallahi ma arada muhammadu bi qismatihi allati qasama wajha allah azza wa jalla wallahi rabon nan da muhammadu yayi bai yi nufin fuskar allah mabuwayi mai ɗaukaka ba da darin akhira muhammadu bai yi nufin ya samu gidan lahira da wannan rabon ba kaji irin kalmar da yake faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai abdullahi bin masud ya ce fasabattu eh, sai na tsaya cik hatta sami'tu ha har na tabbata na ji sosai na ji magana cikin a kan manzo sun ba a na biya sallallahu alaihi wasallam sai na zo ga annabi wa zakartu ka lahu da na zo na samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai to ya rasulullah ga abin da ka faɗa mana la yanbaki la yublighni ahadun an ahadin min ashabi shay'an kada wani daga cikin sahabbai na ya ɗauko labari mara kyau na wani sahabi ya kawo min wa inni sami'tu fulanan wa fulanan wane da wane ji ya kula daga abin da suke faɗa kaza da kaza kala sai ce fahmarra wajhuhu sai fuskar manzon Allah ta canza ta yi ja kaga manzon Allah ran sai ya baci wa kala sai ce da ana ninka. wato manzon Allah yake nufin cewa har irin hakan ba ni su manzo Allah ke ga Abdullahi bin Mas'ud saboda shi Abdullahi bin Mas'ud yana ganin kamar ai akwai labarin da ya kamata a kai wa manzo saboda haka yasa ya tallashi wannan mutanen sai manzo ya ce masa Allah wannan ma ba ni son shi kar ka kawo min wannan zance faqad uziya Musa bi aksara min zalika fa sabara fiye da hakan an yi ma'anai Musa yayi hakuri da ya faru Sai wuce saboda haka in kana shugaba dama za a faɗi mara kyau a kanka kai da ka ɗauki zancen ka kawo ba alheri ka kai ka kai ba yanzu kaga lokacin da ya kawo zancen ga annabi fuskar manzon Allah ta canza kaga a dalilin labarin fuskar manzon Allah ta canza kuma an kira sunayen mutanen Abdullah bin Mas'ud da kansa yake bada labarin saboda ya nuna mana aibu na daukan magana akai ga wani yana wato baya samar da maslaha akasari ya fi samar da cutarwa akan maslaha Allah ta tsare mu hadisi na gaba babi na gaba kai man sami a fahishatin fa'afshaha al-imam bukhari ya kawo ɗaya gefen annamimancin kaga ya fara magana akan annamam sai kawo magana akan alkartatu waye annamam annamimi shine wanda ya dauki zance mara kyau ya kai gaba shi kuma alkartatu fa alkartatu ta san maumin haisu la yu'lam summa yanqulu ma sami'ahu wanda aka kawo masa labari mara kyau akan wani sai ya dauki labarin ya kai gaba shine al-tatu man sami'a bi fahishatin wanda ya ji labarin alfasha ko afshaha sai ya yaɗa ta ba shi ma ga babinsa حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا babana ya ba mu labari in ji wahabu bin jarir sunan babansa jarir bin hazim al-azdi qala sami'tu yahya bin ayyub an yasid ibn abi habib an marsal bin abdullah an hasan bin quraysh kane ko an ali ibn abi talib radiyallahu anhu an karbo hadithin daga sayyidina ali bin abi talib qala sayyidina ali yace al-qa'ilul fahishata mai faɗan alfasha wallazi yushi'u biha da wanda ya yayata ta fil ismi ta wajen zunubi sawa'un daidai suke magana ta kare wanda ya kawo zancen da kai da ka ɗauki zancen ka kai gaba zunubin ku a wajen Allah Allah ka tsare mu yana daga sharrinsa wanda tun kusanciyan kabari Allah ke fara azaba ga mutum babu shakka akwai hadisin abdullahi bin eh, abbas wanda yake sahihul bukhari yana magana yana sayi bukhari da muslim abdullahi bin abbas yake kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam min ba'd hitanil madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wato kagon madina ya fita daga ganuwa ya bar gari ya tafi bayan gari fa sami'a sauka insanai ne yu'azzabani fi quburihima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji muryar wasu mutane biyu ana musu azaba a cikin kabarinsu kaga wannan mu'jiza ce fa sai annabi sallallahu alaihi ya ce waɗanda ke cikin kaburbura biyu din ana musu azaba a yanzu haka wa ma yu'azzabani fi kabirin kuma ba a musu azaba akan babban abu a idon mutane a idon mutane ba babban abu bane sai manzo Allah ya ce wa innahu lakabiru kuma wallahi babba ne sai haka Allah ya faɗa wa huwa inda Allahi azim wa innahu lakabiru kuma babba ne duk da cewa mutane ba sa ganin babba ne kana ahaduhuma la yastatir min al-bawli ɗaya daga cikin su baya suturta kansa game da fitsari wa kana al-akhar yamshi ɗayan kuma yana tafiya ne da annamimanci shi kaga tun daga kwanciyar kabari mutum yake samun azaba ba abu ne mai sauki ba Allah ka tsare Allah ka gafarta mana summa da abi jarida sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kira masa wato reshen dabino fa kasaraha bi kisratayn aw sintayn manzo Allah ya karya ya raba gida biyu ko ko ya tsaga gida biyu ɗayan biyu ko dai ya karya ko ya tsaga fa kisratan fi qabri annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka wannan rabi a kan wannan kabari wa kisratan fi qabri haza wannan rabi kuma akan wancan kabari fa kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaybasa a sassauta musu azaba kafin sai su bushe sai sun samu sauki wannan karama ce mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahih bukhari da muslim don haka yasa ibn hajar yana sharhin hadisin fathul bari mujallal na goma sha biyar da rubutu saba'in da biyu yace lil eh, jam'i baina hatayn al khaslatayn munasaba me yasa aka aka samu alaka tsakanin rashin tsarkin fitsari da annalimanci ya aka aka samu alaka da ya hada su annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mutane biyu ana musu azaba a cikin kafafuran su wannan ana musu azaba saboda bai suturta kansa daga fitsari wancan ana musu azaba saboda yana tafiya da annamimanci ya dauki labari mara kyau na batanci ya kai gaba ya kai gaba yana gaya wa mutane ai wane yayi kaza akwai dangantaka tsakaninsu wa hiya anna al-barzakh muqaddima lil-akhirah idan mutum ya rasu da zaran rai ya fita to ya shiga wata rayuwa da ake kiranta rayuwar ba da zaran mutum ya rasu ko da ba a binne shi ba ba sai an binne ka a kabari da kake shiga barzahu ba da zaran rai ya fita da jiki an shiga rayuwar barzahu yaushe rayuwa take karewa lokacin da aka yi busa na tashin kiyama lokacin da jama'a za su fito da kaburbura to wannan rayuwa na barzahu kuma ta kare sai a koma rayuwa ta kiyama amma rayuwar barzaku ita ce muqaddima lil akhirah ibnu hajar yace ita ce a gaban rayuwar lahira wa awwalu ma yuqda fi yawm al qiyama sannan idan aka tashi daga kaburbura a ranar kiyama me za a fara hisabi akai hakoki kashi biyu ne akwai hakkin Allah akwai hakkin bayin Allah idan za a yi hisabi lokacin da aka tashi daga kaburbura a ranar tashin kiyama ai ka haƙƙi kashi biyu ne akwai hisabi tsakaninka da Allah kansa kai yana da haƙƙi a kanka ai sannan akwai hisabi tsakaninka da halittun Allah subhanahu wata'ala Hakokin Allah da suke kanka din nan za a ma tambaya akai hisabin da za a yi tsakaninka da Allah kenan to daga cikin hakokin Allah wani haƙƙi da ya fi girma ita ce sallah min hukukin lahi as-salatu ومن حقوق العباد ومن حقوق العباد الدماء idan za a yi hisabi tsakaninka da bayan Allah tsakaninka da mutane fa abu na farko shine jinin mutane to mitabu salati sallah da za a fara yi maka hisabi a kai, hakkin Allah mabudin sallah ita ce tsarki mabudin sallah shine tsarki idan babu tsarki babu sallah saboda haka yasa idan mutum bai suturta kansa daga fitsari ba to sallar ba ta inganta ba kaga mafi girman hakkin Allah akan bawa wanda shi bai sallah ta faɗi saboda haka hisabun farko da za a ma dan adam ya faɗi idan bai da sarki ta sashin ibada ya faɗi idan aka zo tsakaninka da mutane ya zauna da su miftahu dima'i alfiba idan za a yi hisabi tsakanin mutane kuma hajjar ce abu na farko da za a yi tambaya gare ka shine gudumar mutane da kai idan za a yi wa mutum hisabi tsakaninsa da yan uwa mutane tsakanin zamansa da yi da mutane na farko mitahu dima aljibatu wa sa'yu bainan nas bin namima ka bata wani a cikin wani ya hujjarka karɓo mu bayan Allah hakokinsu bi nashril fitan allati yusfaku bi bi sabbi haddima wanda Ya yayi dalilin aukuwan yaki tsakanin kasashe annamimanci yakan yi sababin yaki a tsakanin jama'a saboda haka yasa annanimanci yana gaban zubar da jini idan za a yi lissafi ga mutane abu na farko shine to sai za a yi magana ne akan gulma da abin da shafi annanimanci Allah ka tsare mu kuma babu bambanci tsakanin annami mai da kuma wanda ya yaka manci hadisi na gaba haddathana Muhammad قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد an shubail bin aufin qala kana yuqal ya kasance ana cewa ya kasance ana cewa wato a zamanin farko zamanin sahabbai zamanin tajihai abu ne sananne ana cewa man sami a bifahi shakin wanda ji labarin wata alfasha fa fa'afshaha sai ya yada ta fa huwa fiha kallazi abdaha to shi laifinsa game da ita wannan alfasha kamar wanda ya bayyana ta ne laifinsa game da wannan alfasha kamar wanda ya bayyana ta ne yana nuna cewa da annabi ne da alkarkatun ma nasu guda da wanda ya dauko labarin na farko da wanda ya kai labarin na biyu duk a matsayinsu guda حدثنا محمد قال حدثنا قبيصة بن أكبة قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج شين عبد الملك بن عبد العزيز an afa bin abi rabah afa bin abi babban tabi'i ne babban tabi'i ne ana cewa yana cikin manyan almajiran abdullahi bin abbas ya zauna a ka'aba sai dai shekara 20 bayi da wani gurin kwana sai dai ka'aba kurum yana karantar da bayin Allah sai da aka kai lokacin da abdullahi bin abbas ya zo maka idan an zo ana mar tambaya ya ce kuna da malami a garin nan shirin a ku zo min tambaya saboda ƙarfin iliminsa a ƙwaƙu bin abi rabah hatta sahabbai sukan yi ishara a je gare shi wajen neman ilimi to shi a kwaku din nan annahu kana yara nakala alaman asha azina shi yana da fahimtar duk wanda ya yaya ta labarin zina ya kamata a yi masa ukuba wato a yi masa ukuba wanda zai zama ishara ga na baya da ake kira annakal da larabci anniklu wato a ra'a kafa an ya'mala amalahu shine ayyau mutum azaba kamar yadda zai cikin lisanul arab ismun lima ja'altahu nakalan li ghairihi azaba ce wato da za a yi wa mutum saboda na baya su gani wato a yi masa ya zama ishara ga na baya duk wanda ya zo da labarin zina to ya kamata a mar horo shine annakal annahu kana yaran nakala Abu bin ya kasance yana ganin halalcin ayi horo alaman asha a akan mutumin da ya yata labarin zina ya kula yana cewa sha alfahisha saboda ai ya yayata alfasha kuma Allah bai so haka ya faɗa cikin Allah bai son a yayata alfasha waɗanda ke sha'awar alfasha ta yazo a tsakanin masu imani suna ma da azaba a nan duniya da lahira ce to tunda suna da azaba a duniya ya kamata duk mutumin da ya zo da labarin wane mazinaci ne ko wance ta yi zina kowa ne mashayi kowa da ya yi sata magana ta batanci ya kamata a yi horo gare shi wannan yana gwada maka su salaf abinda al-imam bukhari ke mana ishara da shi salaf suna ganin abu ne mai tsanani a samu alfasha tana yaduwa a tsakanin mutane ba wai alfashar kan da take yaduwa bala ya ya yarta labarinta haramun Allah bai so saboda haka ba daidai bane musulmi ya rika tafiya da zance mara kyau yana faɗin sa in ma wani yayi a gaban ka ya kamata ka hana shi Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana ya gafarta mana kurakurai da muka yi Allah kuma ya kare mu daga aikata abubuwa da za su bata mana imani محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ke tambaya game idan aka zo binciken aure game da halin mutum shin zai faɗa in an tambaye ka malamai suna cewa ba da bidan faɗa me dalili saboda annabi sallallahu alaihi ya gina kwaliti na aure akan abubuwa guda biyu a kun man tardawna tinahu wa khuluquhu idan mutum ya zo wanda kun yarda da halayensa da addininsa ku bashi aure kuma an halatta bincike game da halayen mutum idan ta kai ga za a yi bincike game da halin mutum dan ka faɗi abu malamai da yawa suna ganin ba laifi ba ne saboda tsayar da amana da kuma tabbatar da shaidan halin kirki ga wannan manemi amma gamar na umar shi yana ganin abinda duk ya tabbata a boye bai bayyana ba to haramun ne fallasa shi kuma wannan shi ne gaskiya wato idan mutum ya yi laifinsa a boye babu wanda ya sani sai Allah abinda manzo Allah ya karanta da mu shine ka suturta shi ka rufa masa asiri amma idan mutum halinsa ya bayyana fasikanci kamar misali an san mutumin banza ne a unguwa baya ma boyewa ya zama ana neman shaidar ka kaga ba abu ne koyayye ka fada ba abu ne a bayyane saboda ya shahara da fasikanci sai ka ba da shaidar ka a kansa nan ba yi laifi ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك